Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji ministocin harkokin wajen kasashen NETO za su yi kwarye-kwaryen bikin shekara 75 da kafuwar kungiyar. 'Yan majalisar Peru sun amince da naɗin firaminista na uku cikin watanni 15 da shugabancin shugaba Dina Bulawate. Gwamnatin jihar Kaduna Najeriya kuwa ta musanta ciwo bashin naira biliyan 17 cikin watanni shida, kamar yadda hukumar basukan Najeriya ta sanar. ni a matsayina na kwamishina wata na bakwai kenan ban san da wannan bashi ba ban san san da aka karɓo shi ba duk wani sabon bashi da za a ciwo akwai ka'idoji da ake bi wanda ta kama da ita majalisa sai ta yarda saboda akwai kwamiti na musamman a majalisa masana shanun diplomasiya kuwa sun ce rashin tura jakadun najeriya wasu kasashe ka iya zama babbar barazana ga dangantakarsu gwamnati sun yi kuskure idan aka ce jakadu su dawo kuma ba sake naɗa wasu bai ɗauki lokaci sai a ga kaman dangantakan ne ba a ɗauke shi da muhimmanci ba ma bari mu fara da labaran duniya. Ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar NATO za su taru a birnin Brussels domin kwarye-kwaryen bikin cika shekaru 75 da kafuwar kungiyar. a shekarar 1949 ne dai kasashe sha uku suka fara kafa kungiyar a matsayin martani kan barazanar tarayyar soviet a yanzu dai nato dinna da mambobi a 32 sakamakon shiga finland da kuma sweden a baya-bayan nan da yake jawabi a daren jiya sakatare janar na kungiyar yan statelberg ya ce mamayar da rasha ta yi wa ukraine shekaru biyu da suka gabata na nufin turai ta sake fadawa yaƙi kamar yadda aka gani a shekaru 75 da suka wuce. Nan gaba kaɗan ne ake sa ran shugaban Amurka da na Isra'ila za su tattauna ta wayar tarho. Karan farko tun bayan sojin Isra'ilar sun kashe ma'aikatan ƙungiyar agaji na World Central Kitchen a Gaza. Isra'ila dai ta kira ramalin da babban kuskure, ta kuma musanta da gangan aka kai wa ayarin motocin hari kamar yadda ministan Isra'ila Nir Barkat ke cewa. There's no way in the world that Israel would target people that come to give people aid. ya ce babu yadda za a yi isra'ila ta kaiwa mutanen da suke kai tallafin abinci hari ba za mu taɓa aikata hakan ba na tabbatar an samu kuskure wajen kai wannan hari sai dai mai kungiyar agajinta world central kitchen ya yi watsi da wannan yana cewa motocinsu na ɗauke da sunan kungiyar baro-baro a jiki kuma an sanar da sojin isra'ila game da wucewarsu. Majalisar Dokokin Peru ta amince da sabbin ministocin gwamnati da shugaba Dina bulwate ta gabatar musu wanda ya bai Gustavo Andrezen a matsayin firaminista Mr. Andrezen dai shine ne firaminista na uku a tsawon mulkin Mrs. Boluarte din na watanni goma sha biyar. Wannan na zuwa ne kuma bayan ministocin gwamnatin ta shida sun yi murabus kan binciken cin hanci da rashawar da ake yi wa shugabar ta Peru da kuma samaman da 'yan sanda suka kai gidanta da ofishinta. Ministan Shari'ar Peru Juan Vilena da ke bincike kan shugabar mai shekaru 63 ya sanar da faɗaɗa bincike kanta inda wato ta inda Mrs. Bulawate din ta mallaki agogo mai tsada da gwalagwalai ciki har da abin hannu na kamfanin katiya da kudin sai kai dala dubu ɗari biyu da hamsin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuƙa a wata unguwa mai cinkoson jama'a a birni na biyu mafi girma a Ukraine wato Kharkiv. Magajin birnin Diade ya ce mutum biyar sun mutu, uku daga ciki kuma ma'aikatan ceto ne da suka je wurin domin taimaka waɗanda har-haren suka ritsa da su ya ƙara da cewa an kai akalla har-hare da jirage marasa matuƙa hudu cikin ƙanƙanin lokaci a birnin wanda ke iyaka da rasha ta kudanci wanda kuma ya sha fama da munanan har-haren sojin mamaya na rasha hotuna da bidiyon shafukan sada zumunta sun nuna yadda motoci suka kone da kuma mutane suna yashe a ƙasa cikin jini. Sakatariyar malin Amurka Janet Yellen na wata ziyarar aiki a China domin gana da jami'an gwamnati ciki har da Premier Li Qiang da kuma ministan kudi Lam a ziyarar kwanaki biyar. In a speech before the trip, she announced she planned to address concerns that Wakilar BBC ta ce a jawabin ta gabanin balaguran Ms. Yalan ɗin ta ce za su tattauna kan damuwar da ake da ita kan yadda China ke samar da makamashin sola da motoci masu aiki da lantarki da batira fiye da kima. Ms. Yalan ɗin dai ta kauce tambayar manema labarai. kan ko amurka za ta kara kudin haraji kan kayan da china ke kaiwa kasar zari ta fara ziyarar ne daga birnin wanzu daga bisani kuma za ta karkare a babban birnin china wato beijing kuma wannan ce ziyara ta biyu da take kaiwa china cikin wannan shekara to karshen labaran duniyar kenan. sai kuma rahotanni sojin isra'ila sun amince da kai hari bisa kuskure kan ayarin motocin agaji lamarin da ya ajalin jami'an jin kai na kungiyar world central kitchen da ke bada tallafin abinci kakakin gwamnatin isra'ila dai ya ce binciken wucin gadi da suka gudanar ya nuna an yi kuskure wajen tantance waɗanda ya kamata a kai wa harin ka rahoton umar sani abdulmumin a wani yanayi da ba a saba gani ba isra'ila ta bakin kakakin gwamnatin kasar ivy heman ta ɗau alhakin kai wannan hari bisa kuskure da ya sanadin jami'an jin kai bakwai da ke aiki da kungiyar bayar da agajin abinci ta World Central Kitchen. This was a tragic, tragic mistake, uh, as my Prime Minister has said. Ya wannan babban uh, kuskure ne, kuskure ne mai girman gaske kamar yadda Prime Minister ya shaida da kuma al'ummar Isra'ila. Muna taya iyalan waɗannan ma'aikata jimami da bakin ciki, muna kan bincike. Binciken wucin gadi dai ya tabbatar aka akasi aka samu babu wani ƙarin bayani a yanzu. abu kawai da nake son na sanar shine waɗannan ma'aikata sun kasance gwarazan yaƙi na haƙiƙa mutane ne da ke fita su baiwa al'umma abinci da ke cikin bukata duk da barazanar da suke fuskanta duk da wannan bayanai na isra'ila prime minister australia anthony albanese ya ce kwata-kwata waɗannan bayanai ba su gamsar ba kan kisan da suka aikata shi ma shugaban kungiyar bayar da agajin abincin yose andres ya ce da ganga aka kai musu wannan hari saboda duk wasu bayanai isra'ila na da su kuma sai da ta tabbata kowa ya mutu sannan ta sarara da lagudan wuta a lokacin harin. Shimon Friedman na kungiyar da ke sa ido kan yadda ake raban kayan tallafi a Gaza tsakanin kungiyoyin agaji da sojojin Isra'ila ya ce. We work very closely with the international organizations. Muna aiki ka'in da na'in da ƙungiyoyin duniya daban-daban saboda mu tabbatar mun tsara komai yadda zai kasance uh, da zirga-zirga. Sannan abu mai mahimmanci shine fahimtar komai na waɗannan ƙungiyoyi. A bayyane yake saboda ayyukansu da tallafinsu ya kai ga kowa. Wannan yanayi a yanzu zai kasance darasi domin fahimtar abin da ya kamata mu yi a nan gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta dakatar da ayyukanta a Gaza na tsawon akalla sa'o'i 48 domin nazartar lamarin. Isra'ila kuma na ci gaba da fuskantar caccaka da matsin lamba kan wannan yaƙi da Hamas ke cewa an kashe Falasɗinawa uku. rahoton da umar sani abdulmumin ta haɗa mana kenan to sai kuma najeriya masana diplomasiya sun nuna damuwa kan jinkirin da ake fuskanta wajen naɗa sabbin jakadun da za su wakilci ƙasar a ƙasashen waje kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ba ta yi ƙarin haske ba a kan abin da ke janyo jinkirin tun bayan da ta yi wa jakadunta kiranye a watan satumbar bara to sai dai kuma masana diplomasiya kamar ambasada suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya a ƙasar sudan ya ce rashin naɗa jakadun ya nuna cewa gwamnatin ƙasar ba ta ɗauki harkar alaƙarta da sauran ƙasashen waje da muhimmanci ba ga karin bayanin da yi wa raliya zubairu in ba za a naɗa jakadu cikin hanzari ba ba dalilin da zai sa a ce wa'annan su dawo da wuri don in jakadu suna waje ya nuna yadda aka ɗauki muhimmanci na dangantaka idan aka ce jakadu su dawo kuma ba sake naɗa wasu bai ɗauki lokaci sai a ga kaman dangantakan ne ba a ɗauke shi da muhimmanci ba saboda haka ni abin da zan faɗa su gwamnati sun yi kuskure da bai kamata su ce wa'annan jakadun su dawo a lokacin da suka ce su dawo ba tunda ba su yi shirin naɗa sabbi ba hmm. yawancin ƙasashe ko su gwamnati su dubi ƙasashen da suke da jakadu eh, a najeriya ai in jakada ya tashi baya jimawa wani jakadan ya zo watakila mako biyu ko wata ɗaya ko in yi tsanani wata biyu to menene illar hakan ga uh, alakar da ke tsakanin najeriya da kasashen waje a ce ba da wani jakada da zai wakilce ta wato yadda za a dubi abu in ƙasa ba ta da jakada to waɗanda za su yi mata ƙididdige abubuwan da Najeriya suke bukata charge da fares abin da ake kira charge da fares ba zai iya yi ba. Charge da fares ko a cikin foreign ministry ba da wuya daga foreign minister. Amma ƙasar da jakada ko shugaban ƙasa ne zai iya gani. To, mu mun jawo jakadunmu tun a watan tara ne ko a Oktoba. Hmm. Ba a sake naɗa wasu ba ya nuna abubuwan da najeriya suke so su yi ba za su samu su yi ba saboda babu jakada da zai ƙididdige ya bi bayan abubuwan da ake so a yi to yanzu ana cewa an kai an kai abinan sunayen waɗanda a naɗa zuwa gun shugaban ƙasa wannan ana nufin tuntunin nan ba a riga an ƙare wannan abun ba To watakila za a ce kila yana son ya tantance waɗanda aka gabatar masa domin ya tabbatar cewa waɗanda za su wakilci ƙasar ne kuma waɗanda suna da wato ƙwararru ne akan harkar diplomasiya. Ni abin da na sani eh, ministry na aikin ƙasashen waje sun riga sun yi nasu tun bara shekaran da ya wuce. Wato abun da yake kawo jinkiri na wannan abu shi ne 'yan siyasa kuma abun takaici ne a ce wai a najeriya in ɗan siyasa bai zama minista ba shi yana so ya zama ambasada. Wato an sa siyasa an sa siyasa a cikin al'amarin kenan a cikin harkar diplomasiya. An sa siyasa a cikin mana shi yasa sai ka ga an zo an ɗebo 'yan siyasa an cusa su a aikin diplomasiya wanda su kuma ba su san kan wannan aiki ba. To yanzu menene mafita? Mafita shi ne a yi ƙoƙari a kare wannan abun da wuri. E, halin da ake ciki yanzu Najeriya ba gaba zai ja mata ba saboda in babu jakadu dole ne komi zai lafa. Ambasada Suleiman Dahir kenan tsohon jakadan Najeriya a Sudan. To har yanzu muna Najeriya inda jihohi a Najeriya ke ci gaba da martani kan wani rahoton hukumar kula da basuka ta kasar da ya bayyana cewa jihohi sha uku sun ciyo bashin da ya haura naira biliyan 200 cikin watanni shida da hawan gwamnoninsu. Jihar Kaduna dai na ɗaya daga cikin jihohin da rahoton hukumar ya ce gwamnanta ya ciyo bashin sama da naira biliyan 17 cikin watanni shida. To sai dai kuma yayin wata hira da Imam Saleh, kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare na jihar wato Muktar Ahmad Monrovia ya ce sam ba haka lamarin yake ba. ni a matsayina na kwamishina wata na bakwai kenan to ya kamata a ce a cin wannan lokaci in har za a ci wannan bashi na san da shi amma har ga Allah ban san da wannan bashi ba ban san san da aka karɓo shi ba duk wani sabon bashi da za a ciwo akwai ka'idoji da ake bi wanda ta kama da ita majalisa sai ta yarda saboda akwai kwamiti na musamman a majalisa wanda aikin shi ne ya tabbatar da cewa kowace jiha sai ta samu amincewar majalisun nan guda biyu na dokoki da kuma na dattijai sannan kuma ga ma'aikatar kuɗi ta tarayya ita ma duk sai sun shigo wannan al'amari ba mu san da wannan bashi ba a jihar kaduna har miliyan goma sha bakwai na dala yanzu idan na fahimce ka tun lokacin da gwamna sani ya hau mulki ba wani bashi da gwamnatin ku ta ciyo? Ba ma ba bashin kasashen waje ba har na cikin gidan ma babu ya inda muka ci bashi ko na cikin gida ko na kasashen waje babu. Amma wannan hukuma ce ta tarayya kuma ta ce bata saki wannan rahoto ba sai da ta gudanar da bincike tana magana cewa lissafin abin ma da yasa ya kai haka shine tunda dala ta karu farashin dala ya karu akan lokacin da aka ciyo bashin shi yasa kudin suka kai haka. to duk kowane dan adam dai ajizi ne yana kuskure su je su duba bai sun yi kuskure ba jihar kaduna ba ne ba kuma kamar yadda na faɗa babu yadda za a yi a ciwo maka bashi ba tare da kai ka sa hale ka sa hannu ba in suna da wani abun nan da suke da shi wanda har an sa hannu a jihar kaduna an karɓo wannan bashi sai su fito su nuna ma al'umma amma daga lokacin da mai girma gwamna ya eh, karɓi mulkin jihar kaduna hannu kuma na zama kwamishina gaskiya ban san wani lokaci da aka je aka ci wannan bashi da suka mayar da suke faɗa ba. Wasu za su iya cewa kila bashi ba abin so ba ne tunda uh, kamar wani nauyi ne da za a ɗora wa jiha. Wasu za su iya mm. tunanin kila shi yasa ba ku so ku amince kun ci bashi. A'a idan mun ci bashi dan me za mu boye boye mu da muka fito fili muka faɗi set ɗin a afiyar sun Kaduna to nan me za mu boye kuma mu ce bai abin nan har mun ci bashin nan ai ba wani boye boye za mu fito mu nuna ga wanda aka ci bashi kuma ga dalilin da yasa aka ci wannan bashi amma abin da nake gaya maka ajiya jiya da na tashi daga aiki ni dai ban ga wata takardar bashi wadda aka kawo aka ce gashi an ciwo bashi a jihar Kaduna ba babu shi kayi maganar halin da ake ciki akwai hmm. yiwuwar a ciwo bashin saboda halin da ake ciki din da ka taɓo. to wannan kuma Allah ne kawai ya sani Muktar Ahmad ke kenan kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare na jihar Kaduna. To a Kaduna Najeriya yanzu karfe takwas ne saura kwata. Haka lokacin yake a jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Kamari har wato Kamaru har ma da kasar Chadi. Badriya Tijjani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. a farkon shirin kun ji ministocin harkokin wajen kasashen neto za su yi kwarekwaryen bikin cika shekara 75 da kafuwar kungiyar tumadilla masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya ta amfani da magungunan gargajiya a najeriya suna ci gaba da kira ga shugaban kasar da 'yan majalisa da su hanzarta sake nazari da kuma rattaba hannu kan kudurin dokar shigar da magungunan su cikin tsarin kiwon lafiya na kasar masu wannan kira dai sun ce yawancin al'ummar kasar yanzu suna karkata ne ga amfani da magungunan gargajiya ko kuma na gado wajen maganin cutukan da ke damun su sakamakon tsadar na zamani a watan mayun bara ne dai majalisar dattawan kasar ta amince da kujerun dokar to amma bai samu sahalewar bangaren shugaban kasa ba Dr. Balarabe Shehu kakali tsohon kwamishinan lafiya na jihar Sokoto kuma tsohon dan majalisa wato dan majalisar wakilai na daga cikin masu wannan kiran kuma a hirarsu da Haruna Shehu Tangaza ya bayyana masa amfanin wato shigar da magungunan gargajiya da na zamanin. To alhamdulillah wato abin da ya sa haka shine yanzu a duniya gaba daya duk abubuwan da yake na asali na gida an fahimci bayan an yi Uh, zurfafan bincike na cewa suna da matukar tasiri a rayuwar wa'annan al'umma tasiri na cigabansu tasiri na, fahimtar su da ma lafiyarsu don haka yanzu a tsarin da ake da shi na komi sai a ce sai na waje shi na gida aji shi gefe gaskiya na duniya ta wuce wannan amna ba da karfi kwarai ga wanda suka shafi indigenous medicine wato abubuwan suka shafi na gida na asali hmm. to ko bayan haka nan ma ko da majalisar ɗinkin duniya ta zo ta aminta da wannan a wani babban kundi da, da convention da suka yi mun san cewa magunguna na ainihi na gida na tsirrai da kuma ganyayyaki suna da tasiri kwarai da gaske ko a sashen likitanci na zamani saboda uh, madaran maganin mafi yawanci a nan ne ake samu ta to shi yasa wato idan na mm. fahimce ka su ma magungunan zamani ko kuma na bature yawanci akan tsakuro su ne ko kuma akan samu sinadaran hada su ne daga tsirrai haka kake so kwarai da gaske kwarai da gaske ko a tsangayar pharmacology wato ilimin kimiyya hada magunguna da eh. sarrafa su santa akwai sashe na musamman na zurfaffen ilimi da ake ma pharmacognosy wanda duka harka ce ta ilimi ta harka tsirrai da sauransu to akan wannan ne ko a zama na majalisa da ma lokacin da nake kwamishinan lafiya a jihar sokoto muka nemi haɗaka da masu magungunan nan na sahihi na tsirrai da, da ganyayyaki ko sayu da kuma wasu da ake mana gargajiya mukan yi taka tsantsan kwarai wajen amfani da wata cewa gargajiya saboda mun fahimci suna amfani da gargajiya ne domin a nakasa abin saboda za ga sun zo sun ka harkar kamar a ce harkar tsafi ko bukanci a ciki to shi yasa mafi yawancin masu maganin ma na ainihi na asali suka ce mana su wasu lokutan suna kyamar ma a ce musu masu maganin gargajiya saboda an zo ana neman na kasa abun a don haka maganin asali magani na gado ko magani tushe natural medicine ko african medicine kamar yanzu china chinese medicine suka ce musu maganin yan china a yau diva a india indian medicine suka kiran shi a can kasashen tura america da europe an suka ce mashi alternative medicine ko complementary medicine so mu inganta shi ne muke so a yi kuma akan haka yana cewa da masu suka jagoranci gabatar da kudurin doka a majalisa ta tara domin a kafa hukuma ta musamman ta inganta tsabtace da gyara magungunan asali da tushe da na gado ko kuma da wasu sassa na gargajiya. mun zazzauna da mutane da yawa mun zauna da minista na lafiya na wancan lokacin da kuma garin minista hmm. duka mun zauna da su da kuma ita shugaban wannan sashen kamar kuna waɗannan kiraye-kirayen ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan rashin ingancin magungunan da aka saba musamman na bature ana ganin kamar akwai yawaitar na jabu da kuma raguwar tasirinsu ko wani na da alaƙa da wannan kiran naku na da alaƙa da wannan matsala da aka hango gaskiya wannan lokaci da aka shiga yana direction da ƙara zafafa ƙaimi kan inganta wannan sashe na magungunan asali da na gado ko na tushe saboda matsalolin da aka samu a sashen magunguna na, na zamani ko na asibiti gurbata su misali haka akwai fake drugs kenan mm. wanda nafda ke ta faɗa kai sannan kuma da tsada su hmm. tsada ta yi yawa sannan kuma sai aka zo kuma aka samu matsala ta ma'aikatan lafiya likitoci ma'aikatan jinya da san duka sun ana ta tashin fari suna barin ƙasa tafiya to sai zamantu su masu magungunan na asali suka zo suna cika gurbin mutane na zuwa gurin su kuma dama ana zuwa gurinsu su amma ƙazan ta karu to kaga sai wannan ya kamata a zauna a tsaftace abun a gyara abun abun da aka ga cewa yana da matsala a cire shi mai inganci kuma a karfafa shi sannan kuma su ma a inganta tsaftace waɗanda ke da takardun da ko kuma ilimin na ainihi domin inganta domin inganta harkan a cire misali Uh, masu sojan gona ake ce musu kamar mm. kwakir kenan eh, a cikin su da akwakir sauransu saboda mu mun san magungunan suna aiki a lokacin da ina kwamishinan lafiya a jihar sokoto mun yi aiki da masu maganin asali da tushe da kuma haddai magunguna na shugabannin daular usmaniya akwai littafai da yawa da misali shek abdullahi fodi ya rubuta da sarkin musulmi muhammadu bello da mashi usman dan fodi kuma ana amfani da su kwaya da gaske ka kamar akwai masail ihsan mm. na shi shek abdullahi bin fodi zo hage da ake kula da jariri an haife shi zo haka kula da mace mai juna biyu da shayarwa da rashin lahiyoyi da suka shafi na ciki ko sauransu sannan akwai na sarki musulman madu bello tambil a fi adwated didan na bushewar ciki harkar dan kuma da, kuma gudanawa magunguna ga sunan akwai magunguna kuma na ciwon koda wanda shi sarki musulman ya rubuta ma sarkin zare na lokacin ya musa kan rashin lafiya wata shafi ah, wanda ake ma amirul kulyati wa elijah. akwai littafai da yanzu haka na bincike kansu da aka rubuta akwai akwai kiril ahibbi ga sunan wa'anda mutanen mu har yanzu su a sokoto da kuma kashe daban-daban na Nijar da nan Najeriya da waje akan samu sauki kwarai da gaske kuma da da likitocinmu na asibiti da mafi yawansu sun aminta da kuma gamsuwa da sauƙin da ake samun kan wayan so haka masu magungunan nan suna dai da sauki mm. suna cikin al'umma kuma mutane na amfani su samu dama amma kana ganin irin waɗannan magunguna za a iya samun waɗanda za su iya magance manyan cututtuka irin su ciwon daji wato kansa ko kuma ciwon suga ko ciwon ila hawan jini da makamantansu gaskiya kwarai da gaske saboda ai komi bincike ne komi bincike ne yanzu aka kafa wannan hukumar sai a zo har bincike yana abin da ake masa clinical trial wanda su misali likitocin kimiyya a sace likitanci ake